الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته darasinmu na biyu da shafi biyu a abin hanyar da ake samu ba masallacin ibadu rahman a ke cikin gombe yi bayani a kan ne ma'anar fikiru dalilansa a jumlanci inda ake tsokoshi alkur'ani da sunna ta hidima'i da biya kuma kafin mu yi magana a kan muhimmancinsa da hanyar da ake samunsa za mu ko su ɓangare kuma inda ake samun fikiru ne wanda ba ku sun tafi ba wanda misalai na kawo ko kuma alqawaidul fiqhiyya wato ka'idoji na fiqh wanda ake samo fiqh a hanya wanda wadannan istibari ake yi wato na hukuncen hukuncen shari'a da gare su kai nan kuma ana dunkule hukuncen hukuncen shari'a ne a cikin su misali da mun ce al-fiqh shine ma'rifatul ahkam shari'a sani hukunce hukunce na shari'a sai mu ce usulun sai ɗin kwashi a turkun da yi ta wasu suna idan su ba da hukuncin shari'a sanyoyin da ake bi domin fitar da hukunce hukuncen shari'a القواعد الفقهية هي الوسيلة التي يتوصل بها لكل الأحكام الشرعية. hanyar da ake bi domin ka kiyaye hukunce-hukuncen shari'a saboda shi fa daidai abubuwa da yawa ake kawo masa abubuwa ne hukuncin ka hukuncin ka to saboda kowane hukunci yana kwakwalwanka tare da dalilinsa yana da wahala don ilimi yana da mai alfani alkan ilmu kasurabi ilimi kamar an yake a wajen a wajen yawa to amma akwai ka'idoji da za su dinga dukkan kuɗe maka wasu hukunci hukunci in ka haddace su to ka haddace hukunci hukunci da yawa ana tambayan ka sai ka'idar ta zo maka sai hukunci ya zo maka Ka kawai in ka faɗi ka'idar ba ka faɗi ba akwai biyar alkawai da fiqhiyya alkulliya akwai mutane da guda biyar akwai kuma kanana da suke karkashin su ko kuma wasu manya wanda ba manya sosai ba amma suna da ɗan yawa kuma za mu yi misali ne da kake manya guda biyar kawai ne al'umuru da ba su biha da yake ne da zo da bisha da shi da su a barar wisal da su sai gurbin da a tabi'u kaida da ko al-umuru bi jiha, dukkan wa'annan kalolin an kira su da dalilan al-Qur'ani hadisi amma kun kula maka abubuwa da yawa da in ka zo kai wanda kake karanta ko ki wajen gawa ko gano hukunci ma'anan al'umuru bi jiha ana yi wa al hukunci ne da manufarsu da wace manufa kai wannan abu to wannan manufar ita take bawa wanda ba hukunci misali yanzu idan muka shiga babin kinaya kinaya babin saki ta kinaya akwai wata tsari ba sai ka ce wa da ka cikin ku bai kai ba ta cikin wannan saki ne ko ba saki ba ne da zai zama saki da ne in kai nufin saki ba kamar da al'ada wasu ke kawai in kawai in kori mace ta cikin su ba tambayan da za a yi saki kake nufi kuma ba saki ba in kake saki ne to al'umuru bi makasiya in ka wani kake saki ne to ba ko kunci da manufa Idan ka saki kake nufi ba kake da kunci ba idan ba ka saki kun ba ne kunci gida da ka kunci da kake kana ta shiga saki ne kuma ba saki ba ka ganewa ba sai mutum kai mai niyya don da niyya saki ai wannan abun da za su saki idan kuma ba da niyya saki ba ne ko saki ba ne saboda al'umuru bi makasiya idan ka kai tafi ban waje ba ruwa na da take ba ruwanka da ita ka take take zai zuba mata ita ne ko ne take zai ta sai ina jin ba mata ba ne na ga ce ko ta so take a ina jin ta take ka shani na yanzu shikenan sai zamana take kai ba ka tura ta gida ne kake ciki a cikin da ita a mana fada ko da zuwa mana sulhu bare da mutunci ba duk da kana yana kaidan umuru shi ba kadarin abin da ya shafi harkar auren kansa yanzu idan ka zo ka ce na sayar wata da ya ta kawo sadaki dubu ashirin ko za ta yi sayar ba idan ka na aura ma to ya zama aure da Umaru shi ka kasi na ba ta da ya ta kawo sadaki dubu goma shi nan ya zama aure ga shi kuma zai saka ya yi amfani da shi saboda wani kuma ne wani kuma auren ne shi ka al'umuru bi kasi ne yana waɗanda suka ce aure ba bulluwa sai an yi amfani da sabbin aure na aura maka ko da wai a ko a kaji ba na aura maka ita ko na ba ka auren ta ko na ba ki auren ta sai aure ba zai kusa sai da na aka ce a sai al'umuru su ka fiya in kuma da auren yayi yayi da ta ka kudo ne lafazi ne ya yi manzara ma yi shi ba ya ga waje ce ta ba ta da ya kula mata Qur'ani shine sadaki kadarwa mallaka na da mata ita kula mata Qur'ani shine tsaki, ko auren yake shi ka shi shi din take cewa laysa fil uqud azwajun muta'abbadun bi a cikin abin da shafi ku su ku cikin aure ko ki ba su kusan da suke zama na ibada wani dole sai an yi su aure ko kuma ba zai kullu abin da ake bukata a san cewa aure ne kuma idan ka jinsa a ciki kenan duk da haka idan kai amfani da lafazin aure ki karawa in kace na bashi idan ku na aura masa ita na aura masa ita shi ba wanda zai ya shiru auren ta ba amma in kace na shi ita abu abin da Imam Shafi'i shi ma Ahmad sun ce auren ta ba saboda kai amfani da lafazin Qur'ani ba gani ko da haka bayan ka kaci wannan ko fi inganci yayi auren ka daga ta ake koya mutane wannan amma auren rake da aka kulla cewa na bashi wanda ba aure ne inganci ne ba a ce na aura masa ba ko wanda mai ai an bashi da daki kuma da haka zan ka ce ka zo ka da daurin aure ne ka aure aka aura umuru bin tafiya ka da manufarsu ne ka zo ka mutum ka da tumatur ɗinsa sai ka mika masa abin nan sai ka mika masa abin nan eh, naira dari sai ka ce ka ni kwano daya sai ka mika masa naira dari sai ka kwano daya sai ka kwano daya ni fata ne ka ni kyauta a da naira dari na maka ajiya ne kala wani zai yi na zama kirki wata mai al'umuru da kafin da kai da kafa da naira dari nufin a sayar masa shi ta ba ka kwano zai miki ta ya sai ba sai ta ce sayar min naira ɗari shi ya ce na sayar masa ba a ji kabuwa kabul a'a so ne da farki kai amfani in ce manufar da ya da sayarwa ne shi ke nan al'umuru kafin in ni ke ne abu kai ma ina zuwa a kujen mi da lambu sai ka bashi dari su ka shiru ka je ne kike yan sai ta ta ce ba wanda ya wata magana ba ni ya ba ka dari biyu hada ne al'umuru ne ha. ko da haka mutum da siya ne shi ma da ya bayar da kuma ya ba da anubar da ya fi a cikin dari biyu wannan shi ba a walen fito suke su suke shiga cikin to shi yasa aka ce aka ta samu wata ka'ida ga kashi wannan al'ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani da kalmar wal mabani ake guda a kundace kundace na mu'amala ta tsariya ne wani kuma kawai kawai wai da su ne amfani da shi sai ka nufi da wannan wanda kake nufi da shi shine kawai ya zama shi ne kalmi na dubu goma sai na cewa ne ka dubu goma ne na yi tafiya ko bai kuma ka fita baka biya ne kashi na ba ba ka baka dubu ai wanda ka kai da dubu goma ki ka kani ko da haka ka dubu goma ne a a an yi shi na biya kashi to ni za goyi baya al'umuru. ya na ba da bance da bashin ka dubu goma na biya ka ba dubu goma ni mun fata na biya ka bashi ne ba ka da daman ko da ka bashi ko da al'umuru umuru bi al-asiliya Wa'in inda misalin suna da yawa ba ba ba ba lokaci. Sau da a cikin kuwa dewa a cikin wannan. ya sai a yaki da ya a Yakini ba a gushewa da shakka. In abu ya zama da ba shakka kuma ba ta kawo da shi ba. Shi ne yanzu. Da yi alwala. Shi ko alwala. ta warware. Ko ta warware ba. Ko ba ta warware ba. Ai alwalan kan yakini ne. Ta warware ba ta warware ba. Ko shakka ne. kawai ta nan abi alwalan ka tana kuma malikiya su ake tawarware da kuma sun kafa ka'ida da kafa tsawakin kafa abin da wata ka'ida ne da shakku fi shirki ma yau fi shirka suna fahimtar abubuwan suka ci ta a jira iya hannun da aka shirka da shi tunda dole ne sallah sai ta yi ingantacciya da ta da ta alwala da ta inganta alwala amma zai kuma ce idan sallah sai da ya ce ka ni da islaci da sai kuma ya ce ka ka ta wannan ko ya kai sallah sai kake shakka ni kuma yi alwala ko kuma ko kai ba ka ba ha ai ko da bin ko kaya ka da shi alwala alwala ne ko ba ko ka da ne ai da alwala alyakin la Ka zaune da karkarka sai kake tunanin ni ko na take ko ba su kama ba? ba ka kake ai auren ta kai ne ko kake kana da. kaza na su ka uba kana da magana sai ka samu ya shi ka kake duk wata ta tana wuce a hanya wannan ai aure ta kuwa ba mai ta ta zo ba ta ba kurin ya ci ina ne ne kai ne kawai saboda a ki ta haka bane yanzu ko kana jin kan aure da kuma aure da ba ko aure da ba bane in ka da kuma jin da zai buɗe ba ko ko ko da jin wani ba shi miliyan da ina malama kana mai ba ka da sai ka sai ya zama mutum ko da haka yanzu kawai gaji kawai kaji ba ina jin kuma da sai ka kuma ba ka kana da tabbacin da bai dubu ɗari sai kake cewa ko na biya ka ni kai na ganin da ba ka biya ne akwai shakka yadda ba biya shi ba ka da shi da so da ka biya shi ko da me ko da al'asu fi umuri al'amrida adam abun da fikiro a cikin sai zama babu sai ka samu yakini shine ma'anan al-yaqinu la yazulu la yazulu bi shakk na wucewa da mota kan ne na mota ba mota ba ne kuwa ba ta ba ba auren sa ya ba wanda kai haka yana tafi sai ka samu yaki irin wayannan abubuwa su ma da yawa za su shiga cikin al'umma bisa alyakin wala ya zolo ya zolo bisha to sai almashar da suka da mutum wahala yana da hukunci wahala yana da hukunci duk lokacin da ka shiga cikin wata lura wani kunci a shari'a ba shari'a kai ka dawo kuma da ita ba da sauki misali kamar a ce ba ka sallah a ba zaune kai zaune ina da tana da ala kun a ji ta yi zaune ba a zan yi sallah amma ba zan iya ruku ba an da ke ruku zan yi sallah ba zan iya alwala ba saboda ga da zan yi alwalan da su ce lafiya ba zan iya wankan da na ba ruwa ba zai iya taba jiki na ba saboda rauni ya bai sallah a haka abin da ba za ka iya shi ba to a shekara ta rufe wanda in ta yi shi za ka sha wahala wahalar ta wuce gona da iri to sai ce an ɗauke maka an ɗauke maka wani abu shine abdarurat turkul azurat ina jin yunwa amma mushe ka idan ba ka mushe ba za ka wasu sai a ce ka mushe da almaci ka da shi wahala tana da zafi al'amru tasa a yi kamar ya kusa sai ya rufe sai da tulawa amma in za ka ci mushen kuma sai ka ci sai da gwargwado cikin ka zaka yi dan sai da za ka yi saboda a farurar su bukaddaru bi kadari a ita ma wata ka'ida ne gwargwadon iya gwargwadon bukaddaru ba wanda zaka ci za ka sake cikin ka kana cin yunwa kamar sai ka mutu ka kishirwa amma ga wani yana da kunci ya ba da kyauta yaƙi ya sayar maka yaƙi yana da daban kuma ake cikarki da ci abincin kuma halar ko da naira biyar a abin da a jikunsa ko za ka iya siyan abinci na ka kwace ka je ka saya idan ka saya ka yi daidai in ka kwace ka shi ne ko da ka shiga laluran da dukiyar wani ma na iya zama wani a gare ka kuma in dari biyar ta ishe ka ka kwace dubu biyar ko kuma ka kawo kenan sannan kuma bayan nan kuma idan ka kwace dukiyar wani in kai amfani da shi don ka tsira don ka tsira da ranka wajibi ne ka biya shi idan a kuka aida al-istiraru la yusidu haqqal ghayr lura ba ka hakkin wani amma hakkin kula! an yafe mushe in ka ci ba sai ka biya ba amma hakkin wani kuma sai dai in shi yaye maka duk ran da ka samu kuma wajibi ka shiga ka biya shi wajibi wani ne ya zo so da kuka fi malam inda sai ka ga wani mashin da ki ka tsare ko ka mashin din waye bane sai ka buga ka ruga da kuka samu ka tafi da da ranka sai ka je bakin din ya je ya kwaci lalace to za ka biya shi bakin din ba haram ka kai ruwa shi ka tsira da me irin ka ba ka izini ka hau bakin din ba shin wani abubuwan suna da yawa su kwaje su suna da kashin kayi nan mashabbatu sai abdarar yi sai kusarwa a cuta ana kusarwa abun da yake na cuta ne da cuta da ɗan uwanka to ka yi ta gaba da tafiya Ina in ka kwace wani kayan ta ce sai ka mayar masa. Idan ka zo kai gida sai kai wundo inda kake leka cikin ɗakin wani ko cikin gidan wani sai a ce ka kule wannan wundo. Wundo sai dama na leke ina ce ka waye da ba. Kun ka zo kai hanya na ruwa daga cikin ka inda ake wani kuma ke shiga gidan makwabcin ka. Kaga ka suka sani wani ka ce ka ko a kare da ita huda yana tafiya ta ita ce dole ka kushe wannan hanyar ruwa saboda mai tsoda a kararu jihad ana kusa cutar wanda ka suka nemo su ayoyi ko ko abu wanda ta yi da an gina da akan ayoyi ne da hadisai to sai ya haka shi ya zo ya sai kiri da tsakani kai kiri ne gefe gina ta sabu da wurin kuma inda ba ya ke fitowa da kan suka shi ka zo ya sai fili sai yi gini ya tsaye kini zai tare kai kuma yana zubar da sarki da sosai kai na shiga gidansa ya ce ka toshe wannan kofa toshe ta da shi da da a a cikin ya ce ai ka zo wurin nan matan ka zo unguwar mashi a haka sai yaran cewa dama ai can abun haka ya ce ba za a shi ba saboda da habbararo misal tana kusa da cutarwa kuma ka gina wata ka'ida ta cikin afkaru la yakunu qadiman ita cutarwa ba ta ko da ya ne dole ne ayi wafi da ita a wancan da ita to wannan ka'idan ita ma tana nan akwai al'ada su kuma al'ada tana yin tana yin hukunci a cikin da kasance da za ka tafiyar da iyali ta ce mutane da idan kuma kuna ta abin da mai karfi da ɗari da shirin kusan harisa an ci ciyarwa ci abinci da tufatarwa da gida to idan an so a nan al'ada da abinci idan mace ta zo ta ce abinci da ake bata ba irin wasu shekaru ba ne sai a duba a al'ada da irin abinci da ke ci irin abinci da ke ci irin halin ka irin al'adar garin shine wata abincin ake ci shinkafa da miya misali ko tuwo da miya sai ta ce ita ba ta ci shinkafa da miya ko tuwo da miya ba wajen kullum a jikin ka rago hawo shi ka suka da yayyankawa ko su al'adar garin haka abinci ta ce a kuma al'adar da da kake so mata ta so mata da ta ce sai irin yadi irin na mutane indiya mai tsada wanda ake yin tallafiya da shi ko riga da wani ko da shi da sun shi da so sai a duba al'adan garin al'adan indiya ake ko al'adan najeriya najeriya a tuka ne a so a tuka amma da ya ishe ba za a ce so da siya sai wancan kayan ba Wannan irin kuma shi da ta tuka wani ɗaukar ɗawainiyanta suna amurwa al'ada shine al'adatu الحكم مأمور به إذا ورد ومن من الشريعة شريف الجميع ta ما هي الشريعة wato ainihin sai ta wanda kai shi ya karfe shi abin da ya shafi wani rikici na gida misali wannan abun shafi karfe shi irin kayan kuciyar nan shi duke da mata sai suke rikici a kan ita da ke nata ne shi kuma yace nata ne kala al'ada wa yake ba ta na abu Zai a ce na mace ne ba da gaskiya ba kuma da ke shi ba ta ce al'ada su ba ta wasu kwatafi ne take to nan nata ne shi kuma yace nawa ne al'ada wa yake ba ta wasu kwatafi yana da kuma mijin ne ba na ba a waɗannan al'adance ana yin idan mutum ya sayi gida yanzu sai ya tafi sai mutum ya ce ba biya shi kuma sa waje kuma ya ce kana siya take biya kuma duka babu shaida ba shi an biya wannan ba shi da gaskiya don al'adan gida ba a biya ta biyu an yi ciniki za a sha ne wani su a wani ake a yi waye waye kan biya ka al'ada ta tafi ba mai gida fahimta in ka je ka ɗauko don kawai ka tuta takin ka kajo a kasuwa da kucewa kare shi gida mutumin da zai ce ka biya shi kuma ka ke ka biya shi ko babu shi da waye mai tafiya. wanda yi wata ganin don a al'adatu kuɗi a hannu ake sayan irin wata uwa sai su lemo su ayaba da sauransu kaga al'adatu ba ta hadu kenan al'ada abun abun hukuntawa ne to akwai wasu ka'idoji da shi wanda irin su al-ma'ruf urfan al-mashrudi sharɗan matsawon kuma a cikin matsayin al'ada ta sharɗan su sai a tafi da ainihin a haka ka'idar da ce da zai misali ta a tabiyo tabiyo a tabiyo tabiyo tabi'u wannan yi ba ta cikin manya-manyan ka'idoji amma tana da muhimmanci shari'a ta hana duk wani tiriki da karen banda mutum ƙarshen sa da zama ba misali ta ka akuya da ciki ta ce nawa za a sayar mini cikin wannan ya ba haramun ne saboda mai fa'anan cikin ya yayi ne ba saban nan zai fito ba ne kai ga yaro nan ce akwai nan da kuma na zai fito ba ne ko karami ke rai ko marar rai ke cikin kan shi ko mara sai ba zan so da ya hana ka karari ya shiga to amma idan za ka yi akuyar tare da cikin kuma shirya ya halatta saboda a tariyo da kuma cikin da zai karawa wa yan farashi ko karawa kara saniyan farashi misali saniyan farashi da dubu ɗari wani da da cikin da iya kaiwa dubu ɗari da ashirin ya halitta saboda cewa su ke shi ne sayan saniyan shi wannan cikin ya biyo ya biyo kaya ne saboda haka ke zama ya bi ne amma in cikin kawai ta ka ta kuma haramun ne sai mu kawo maka ka'izan attabi'u ne shi Allah ta bayar hukunci shi wancan cikin shi kace ne bai zai shiga ba. ya halatta da kai condition din ba don ba san menene aka sa a ciki ba Ka sai in za a tona amma halatta da kai gida tare da condition din ya zo ka san me aka sa a ciki kai asali gidan ka saya kuma ke kuma GDP aka yi ba su ba me aka yi ne a tonon rami aka sa me aka sa aka sa kun kire a rodi duka wannan su aka san su ba sun ce gida ta ya halatta ka saya. Kuma da kuma ne su wa'in abubuwa ba. bai halatta da ta yi yabanya ba wannan mutum ta fai wanda ta yi yabanya kuma ta fara yaya amma ya'yan ba su kwari ba ba za ta kuma ya hana tafiya to amma in ta ka gonan tare da yabanya din tare da amfanin gonan ya halatta saboda a tabi'u biyu. sai makasudin ka gonan ne ko da wannan kayan gonan zai kara farashin gonan ya halatta bayan shi kare da tafiya kuma ya ce sai bayan ya yi kwali ya yi kwali yanzu bai ƙwari ba wannan kusa dubu ɗari kuma za a haɗa da wannan yakan yajin zai a kai dubu ɗari da goma ba a da tafiya saboda shi wanda yana bin asalin sa shi ne kusa shi ne kusa ya biyu a biyu ina ganin za mu tsaya a wannan misalin da kama da wani kwan domin mutum yadda malamai fiko suke shan wahala suke nemo hukunce-hukunce na shari'a kuma wannan misalai ne kaɗan da kawo wannan shi ne zai nuna muhimmancin fikihu da kuma wahalarsa da dalilin da ya sa wasu suke gudun sa da kuma karanta ciki yake da wahala kuma da abu ne mai sauki yanzu wa zikam kan zai shirya yanzu da kuma kuka a nan gaba da kan zafin nan cikin cikin kyan mai kuma wani abu kuma kawai zuwa mai zai shiga kawai da kuka Yawan yana da kuma hukunce hukuncin shari'a cikin takakan karkace ka fi wani hukuncin da ba Allah ta'ala ne ya faɗe shi. kuma ta hudu a kan Allah ta'ala ya kawo. Kana kawo da in ta kawace kana kawo kuma ba. Wannan wannan fito ne. wani shi ne suke ci suke ɗauko wannan hukuncin da ke sa ilimin ya zama mai tsada an fara yin su tun zamani kan zai da su ba yake isi ba yake ba da kasawa abu abin nan sahabbai suke bayarwa da tafi yake tafi da tafi da har su imam malik akwai mazhabobi guda hudu nan suka zo suka yaɗa ilimin fito. wannan eh, hanafiya malikiya shafi'iya, da hanbaliya da zahiriya wanda ibn hazan yazo ya waka ta shi ba da ya wannan cikima ne wa alqur'ani da hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam nasoshi na shari'a wanda suke ɗauke da hukunce hukunce wanda kawai ya isa nuna maka muhimmancin abu duk da haka a wasu dalilai da suke nuna muhimmancin sa dalili na farko kushiri ta ala na tsawon makanan mu'minuna biyan su لولا نفر من كل فرقة منهم خائفة يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعلمون Hazarsu a yake bai kamata ya sa da biyaki gaba ɗaya a tafi ba. Wasu su tafi da manzala ta kuma yi mazarsuwa zai je domin su nemo su su fikihun man su su kuma ke barwa in kuma da tura sahiya ne wasu mutane ne za su tafi yaƙi masu kuma ya zauna wannan ma bai kafin su tafi gaba daya suna tare da matsala su sa su koyi fikihu sun hukunce hukunce shi a saboda in wani su da su kuma ilmanta su wannan ilimi ga su ce mahimmancin ilimin fito yaƙi ma in matsala kawai bai ba a shiga gaba daya dole a rufe saboda wasu su ɗauki wannan ilimin dole sai in su kawo sai a su da eh, ka ga yana maka muhimmanci da ni da kuma da ya fara cikin hadisin Bukhari da Muslim man yuridu Allahu bihi khairan yafqahu fihi su wanda Allah yake nufin sa alkhairi zai fahimta shi addini shi ne suka shi ne ilimi ko fiqh shi ne ma'rifatul ahkam shar'iyya ma'rifatul ahkam shar'iyya sai hukunta hukunta suke na wato ainihin shari'a wanda ba ne suka ce ina nufin sanin ilimin fiqh a kan sauran wato ainihin ilimin da shi ne ma'rifatul nafs ma laha wa ma alaiha shi ne da yake amfaninsa da abin da zai cutar da shi duk abin da ya zama wajibi a kan abin da ya zama haramun wato ainihin a kan sannan hadisi da uku ko dari da uku mutum ma ce an nasu ma'adinu ma'adin da zahabi wa sirfa khiyaruhum fi jahiliyyati khiyaruhum fi islami isa faqahu mutane daraja daraja su shi kamar yadda karamu wato wurin da ake tonon gold da zinari suke daraja daraja wani ya fi wani haka nan mutane wani ya fi daraja sai Allah ma ya ce wanda fi daraja a zamanin jahiliya kafin musulunci to yanzu ma shi fi daraja amma da shi ya zama da shi shi wannan ya zafi wanda ya ce ya ko kuma ya sun fahimta ke kuma ya ce dan suna samun wannan daraja a lokacin da kuma ilimi na shari'a musulunci ilimi na shari'a musulunci ko a sahabbai sai ka ga sahaba wato malamin fikihu na sahabbai su fi wato ani daraja so da su kan hukunce hukunce wato ani na shari'a kan dalili na hudu kowane abu ana gane su, da darajar su kuma duwa tasirin a cikin al'umma shirin da a cikin sirri kwarai yake yutsa kallo ala da fishayi bi azimi asrihi kenan ana tsaya kan dalili da muhimmancin abu da sa da lura da tasirin sa a cikin mutane to ilimin fiqh shi ya fi kowane ilimi tasiri a duniya shi ya fi kowane ilimi tasiri a cikin musulmi me ya sa? yasa yadda za ka ba bauɗe fili na koyoyi sai a yi tsawa idan da za a kwana na mai da in ka saka tambayoyin nan gari za a rika shi ta sanin cin matsaloli ne na fikin kyau ku ci shari'a ne ibada ne a cikin baya abin da ya shafi mata aure ciniki sallah da ta azumi za a yi ta tambayan a kashi goma na nan za ka samu kashi biyar na akida kashi biyar kuma na akhlaq da dabi'u dama addini ke gaba daya da shari'a da akida da akhlaq to kai nan mutane suna buƙatuwa zuwa ga wannan ilimin sosai shi ka tasirin sa yake da muhimmanci a cikin a cikin al'umma idan ka da za a reba dole su za a nema in rikici aure ne malami fiƙo wani abu da rikici na addini to shi za a zo a nema da suke da karanci a jiki ne a cikin al'umma shi ne da ya ce kai ka tuka ka gani a zamanin imam malik babu malamai ne akwai malamin qur'ani akwai malamin hadisi akwai malamin a wasu suke kuma akwai wanda ya shahara a wani zamanin kamar zamanin imam shafi zamanin imam abu hanifa zamanin imam ahmad har ya zama waɗannan al'ashi da A shugabanni aka ce musu shugabanni a cikin guda hudu da abu hanifa da malik da shafi da ahmad bin hanbal waɗannan mutane guda hudu duk musulunci ya ce sunan su yaje da musulma inda ba su suka duniya me yasa saboda sun ci kowa karatu ƙur'ani, sun ci kowa hadisi sun ci kowa sani tarihi sun ci kowa sani larabta sun ci kowa sani fikiru fikirun su ce ya da idan ka za a fifi ta fikiru kan qur'ani da hadisi sai mutane da karatu mu kai a baya ai da qur'ani da hadisi ya ke zako mai kake da kuɗi to da ka fahimta za ka rabu su da Qur'ani da hadisi ka zai yi kuwa ka rabu su ba ina nan suna idan Qur'ani ne da hadisi da dake shi ne fahimta A cikin shi ne kitabi wasu suna da kani da da umma fahimtin ne ta zama ta karu ke da wanda kawai ya karanta ƙur'ani sallah bai bai faito so ku ba ke fitarwa ke karanta hadisi ba ke fitarwa ku ba kuma yace ta hamili fikihin وليس بفقه ورب عامل فقه إلى من هو أكبر منه yawa wanda yake yake dauke da fikihu ba fakihi bane ya ga shi da fikihu wanda yake dauke da hadisi ba fakihi bane bai sai abun da ne ya gonsa yawa wanda yake dauke da fikihu ya zama ya kuma wanda ya wanda ya fikihu din wanda ya kai wa ya fi shi karanta ba fi shafi yana da abin da talibin abu hukai ya ce sai abu mai tafiye ta shafiya mai maka da shi da kai yi da mitira fukun fi shi da ne tafi da minin hali yana da shi daga maka a zuwa mitira yana lokaci ciwo a shi kuma yana tafi shi ne fi hadi ta yawon nuna imamu shafi ya ce wa hadisi inganta a wurinku ko kafin mutum ya hadisi ku kama na shi kwaje su mata mai su keke shi su kuma ma'anar su kuma da hukunce hukunce ya sa shi imam abin kuma talibi imamu abu imamu abu shafi ne sai yake tsare mu abin nan matsala abin da makarantar su fiya na hadisi sai yake tafiya wajen imamu shafi abokan da su kaje makarantar hadisi a cikin makarantar fikihu إذا فات الحديث بسوره فتجده بنزوله ولا ظروف عليه أما إذا فات العقل من الفتاة إن أقول لا تجده في حديث إذا كتابه الإسلادي كتابه الإسلادي ميوا أما إذا حنكل وانت متبتسون سيكو تيكا إذا فرق الإسلام هنا سبا يساك لذلك الإمام الشافعي su imam malik duk da wanda ne suka shahara saboda haka sanin cikin shi ya sa suka shahara ilimin su ya shiga ina min asirin yana nuna maka wato ainihin muhimmancin babin fatawa babin babin duk wasu abubuwa da suke hadisi shi kan suka ce da za a rinka fice za a rinka addini da za a rinka malamai fice ko za a rinka addini kawai da suke ne da zarar ka yi da Allah da su ne ake su ake maka a duniya ai an da ka abin da ake karanta da ke na wajibi ne da mustahabi kamar haramun aikata abin da yake na ne musanin karanta haram da hukunci hukunci shari'a tun da yake so suke yi ba ni ba da yake alfikiru an fasu shay'in an ta zahiru wani ya zuru sulci kalanta da zuma fasu ko shi ne mafi tsadin da za ka ajiye ana ajiyewa ke in yi tsada a sayar ko gida ko ko mutane mutanen gwamnati ko ajiya a yi ko ba haka bane a kuke duk kami da da zaka ake wanda ka duka sai tsagi zai aiki ka sai da shi da shi ko da haka babu abin da kai me shine yau ta yake da shi ta yau ta yake ta kuma yau ta yake da su ta kai rafiya ina ba ki ilimi ga wanda ake ba sai suka ce ilimi ne kuma duk da aka ba shi ilimi to an ba shi ilimi ne yawa shi ne kowanne ya إقامة التخذ علم بعلم علم الذي يعود باهتزازه وتنقيد يقوم ولا تملك من غير يسير ولا تحدي إذن إلم يقوم تسجي إلم يتجي نون هذا إلمي أغني سوى إلم يتجه لا بكون إلم كوكب إلم قرآني وحديثي نتبعي إجماعي تسياسي دوغنوز الوقتي إجتهادي تحوب ديوة ويجي ديوة تنسو yana tashi amma ba su sun turare da yawa yana tashi amma abin da ya ji to duk ta kirbi yana da daraja amma abin da ya karfi su ne sun yuri da sahu biyu khairan to ko kyau fici ya za ka nufin da kuɗi zai fahimta da shi a jini matsala ta karfe shi ne ya ake samun ilimi to ilimin ana samun da kuma da ake samun sauran ilimin muka amma kuma shi ya fi sauran ilimin muka kala ne sai ka kara himma ne fiye da sauran ilimin muka sannan kuma sai ka tsarin da ake bi a kane shi alai wata hali ya ce ilimi yana da hanyoyi da ake samun sa kuma aka tariqa bada fala yana da kasudu wanda ya kuskure hanyar to ya kusa zai samu abin da yake nema ba farko da ilimin fito sai an nemi da ake samun sa to kai wannan wasu kayo mutum yin sa العلم بالتعلم الفقه sai ka nemi kafin ka samu da ke mako yana so ya zama malami tare da ya nema ba a lokacin lokaci alam na ji ilma fi ta'alluhi wal fiqh wal itqan wal tafahumi shi ne sai ka nema sai ka yi kokari shi ka fahimta sai ka dage cikin wasu ainihin kanani matsala ta biyu an ta samun ilimi daga wajen fito da wajen malamin fikihu za su koya maka fikihu sai da kanka ba za ka zo kana nazari wanda ka kare fikihu ba shi yiwa sai ka sha wahala sai ka je ka ɗauka a wajen malamin kuma ka samu irshadu ustazin ba sai ala ka samu ilimi da la tanzu da ilma illa bi sittatin sa'um ka amma jumu'i ka bayani zaka'un wa hilsun wa sirarun wa bulghatun wa irshadu ustazin wa tsiri zamani ka dole sai ka samu shiryarwa malami malami ya ba ka ilimi eh, sai sai malamin sa ke al'ilmu lokacin da ka kwahi rijal idan ana tuka daga wajen malami ne don sauran ilmomin kamata ya malami su ban sana'a shine ciko kasuwa za ka je ka samu wasu fahimtoci da harsun tafiya. ka dinga fahimtar qur'ani da hadisi ba yanda yake ba ka dinga fahimtar da tafiyar fikin ba yanda malamai suke nufi ba saboda sun da ilimin sun dubbula sun dubbula so da ta malamin ne zai warware maka ya ce ka amma ka je wai ka nazari wani ka ka ka ka هذا ما قالكم قول تظن القبر أن الفساد تابع لإدراك الحدود لا يدل يقول بأن فيها غوامض حيرة الفهيم إذا رمت الخصوم بخير شيخ بل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أبدا من دون حكيم فلا تسمى ذلك كنت يكفي لك كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا kuma ce alhabbatu sauda dawa'un min kulli wata suna wani tsiro ne yana maganin kowane irin abu wata ya karanta alhiyar su sun bakin majiji da maganin komai ya ce sai ta yanka cikin maciji suna mutuwa sun tafi suna mutuwa ya fi shi za ka dole ya mana ainihin kana ɗauka daga wajen ainihin malam sannan na biyu shi ne a samu a asiri wato ɗauka daga kana sai kuma. yin gajerun kuma mutum da ya ce shi ba ta fi farko da ya alari ba da ya ishi bayi ba da ya ba yi da zai dai ko ilimin hadisi ne sai fara da kasa wani ilimi na duniya fara da kasa kai sama sai zama malamin sa in ka zo ka dauka ihi sai ka fara da kanana kanana da kanana kanana da kana tafiya fara kuma sarki sai ka yi daga sarki sai ka kawai kuma alari Allah bai kare ta a da wannan sai ka shi har zuwa aikin babu mu'amala zuwa aikin aji. ki ka irin suri sai kuma sai ka ka har aiki da aure babin saki babin ciniki ka ake ciki biya a cikin kara maka ta dauke shi da wannan da asalinsa shi ne za ka ɗauki mukarat kuma malami ne zai koya masa Su kuma malikiya ne ka fara da alali sannan ka yi shimayu ka yi isiya ka yi ibn rushud ka yi abunan ah, ibn ashir sannan ka yi abunan ah, risala ka yi mizahu salik ka yi abunan akali ah, ka yi tukul wakam da ka zuwa wakam ko in ka sauti don a jere kana malamin da kake karatu wani sai malamin fito ne a saurayi zai nuna maka daga wannan sai wanda sai a gaba da wasu ke wani kanka shi zai gaba da littafi na gaba da zaka sa yanzu cikin hanyoyin da yake samun a samun ilimi sosai shi ɗalibi shi yake tsara wa kansa yadda zai karatu wa an ce wa irshadu ɗalibi sai malami ya shirya ce kai ba ka ba ka ba idan ka gama littafi a gama wa zai ka wani littafi da ka gaba shi ka gani da shi karatu ya ci ka zani karatun da muka yi a zuwa na sai na kari da kaina amma zan fara nan a lokacin da muke karatu a Kano da Zaria ita da kan mun san yadda suke fere ta zama wannan sai wanda ka san ai a gaban ka kai shekaru ko karatun ka san littafin da za ka fara gaba kuma kana gamawa in ka zauce ya kula da wala wanne da ko wannan littafin da zai ga maka abu karatu ne gon shi ka kaji ba sai ya ta maka gaji da zaka ka ka dawo na a iziya wanne dan da ba ka kai ibnu ashir ko ibnu rushd haka ne ya tala wa zai zauka zai tsaka kalin kawo tsali kuma bin kawo tsali ko sai dan zai tsaka akai ko kai akali ne a gabanka ka ga ainihin annan rabu wani yana sa ba wani ita bai zai muka ba zai tsaka muka kuma shi zai shirya da shi sosai ka ga kuna ɗaukar karatun nan idan za ka yi fara shi guda ɗaya wani shi kakkiyar magana kuma idan ka fara da mazhabobi wannan matsalan ake sabani wa mu guda uku ko takwas shafi'iyya kaza abdullahi ko kullum ka je kuma za ta yi da warkace ka kasa rike ba wanda ya wanne ne ka kasa rikewa kai wannan wani ya ce ba zai sau da yanzu ko karantarwa ne ke misali sai tara mutane wannan matsala ko nan gano guda takwas wani ya ce kaza kaza wani na ɗaya ya riki kawai na biyu da na uku kila ma wanda nake son in karanta da shi yana kai ko a tsakiya ina san wanne ne da ta shi har a tashi Kuma ɗalibin ya ce zai fara da irin wannan da zo ka yi da tabai manya manya ko ya kwakwalwan ka zai abu kara da fikihun malikiyan ka san shi idan ka je kuma ka kara da wani sannan ka fara da littattafai da ba su da dalilai ka san mu hukunci hukuncin

malamai suka ce mallam ya tayar da ilwusula ribar duk wanda zai ɗauki ilimin da tushe ba da shi haɗewa ga shi dole shi ko ya kana da tabbaci a kansa kana da kananan mallam ya shafe aliman bi usulihi fa yaqinuhu fil mushkilat zunun duk wanda zai ɗauki mafarin ilimin fannin daga wajen malamai ba to shi kai da yake ne ma akwai saka a cikinsa yanzu idan kace za ka je kai nazarin ne kawai ka gane shi ba shi ta biyo kana karantawa sai a kai gane ta kai ka gane sai in malami ya koya maka nan da ka gane ko ka ji malami ya karantar da shi a ne ne ka ji ba za ka gane ka gane shi aka ce shi da kake da yakinin ma shakka ne وجئت عنتم في فقيها مناظرا بغير أناء وجنون كرون kana zan zama malamin fikihu ba tare da ka wa wahala ba tare da ka suna a cikin malamai sun koya maka da hauka iri iri da ka iri da hauka kenan kala kala sai yuwa ilimin da ba fikihu a cikin na ilimin fikihu kuma in kai sun fi da Allah ya yi. sai fuka amma ba abin da ko kana da fikihu da kai kai abin da kake kai ba dole sai ka sai ka abin nan da haka ka fara daga wannan littafin kai wannan daga wannan imamu da kwanani na cewa al'ilmu murattabun tarki da daruriya ilimi an jira ta jira ta da lura da ne su ka tashi za su tsara da wannan sai kai wannan ta duk ilimi da za ka yi haka yake kin fannoni ne daga wannan fanni sai wannan daga wannan sai wannan sai kai ta haɗa fanni biyu sai kai da ba za ka iya haɗawa daga kai ka haɗa wata bai a fanni biya wannan fanni kai wannan kai wannan kai wannan sannan daga abu shi ne zama akwai tsakanin ba in ka je ɗaukar ilimin ka kuma malami za ka dinga ɗaukar in ka ba da yawa to ba za ka ganewa to zuwa da in ka ba da yawa ce maka ta tara ba an sai da haka ka gani magani biyu uku kana karawa kana tafiya har ka shi da yau za ka yi don ka da ɗauki abin da yake kwakwalwanka ai kuma da zan ƙurani ne ko sai ka gane shafi goma za ka haddace ka gama da Sai ya ka haddace amma ko ka zan yi wa fara samu ko da ka ga dole sai kana yi shi malamai suka ce imamul ulumi ko kana su ba ko fi tsari idan ilmin maka suka tushe a cikin kwakwalwanka ka fahimta da kwakwalwanka kun fahimta wato kai tana ga kokari kake da tusa wannan kana lalata kokarin ka da wannan ya ji ya manta da wannan wannan ya ji kana kokari rike wannan wannan ya kuma kana kokari an da tafi rike wannan tsara kai ke wa'annan ka tsara a hankali kana tafiya shine sai zama ka samu ilimi wato sai rama da ilma jumlatan ab an hujula duk wanda ya nemi ilimi wai lokacin da ke tsare shi ko kai ne shi kake bari lokaci guda kuma dole sai an samu dole tsakani tsawon sama ne kake kana yi. kuma idan kuma kana karatu a gwamnati amfani da yawan shi ne littattafan da ka wuce nan za ta ji ana yin su kuma a yana karanta su saurare su idan ban ka kuma ana yi don ka zo ma ka iya wani saboda mai littawa da ake ka zo ka zaka ka ba kuma da gobe ka ji wannan littafi ka iya karantar da shi ka shi. amma za zo ka yi tarra ka zo ka zage ka zo ka da wanda shi ka samu ka ajiye to ina za ka kawo ne sai ka ba ku bi ta wani ko ku zo dan adam ta bi ku kai da ku bi ta kai ajiye ba abu tsewa lokacin da virus ne shi ko zo ka ne ku ta to kuma dan adam kuma a hankali hankali tana iya haɗe ta iya da don ita memory ta na iya cika ko har ji kuma ne iya kuma da ba ta in ka ci tsari har ka wasu tana tutar da abuwa ba abin da ba za ta tafa ba amma in ba ka tsari ba kuma wannan ta ci dangana wannan ta ji dangana so da ka dole ka bi wasu ainihin a hankali Ina abu na kusa da na shi ne kokari dole ka kayi kusa da ne da su da kokari yana da rebo idan kai kokari za ka samu in kai kokari in ka kai tsammanin za ka je a ilimin fikihun ka za ka yi farko al'amarin yana da daji bai da daji kana yi da kusurcewa amma in ka iya kuma ci uku ne da Allah maka kusurci aljid yudu ne da amri shi ne aljid ya kawo kun taba bin mukarri kokari yana buɗe yana kuma kuma abu da yake da kokari yana buɗe kuma da yake da kuma kara albaba wajen ta wani tun da kuma kuma ba ya zai shiga shi ka dage kace sai kai sai kai ne kana cikin kwalin kuma wala wata ran zai لأتمكن الصعب أو أدرك المنى ومن تحت الأعمال إلا القادرين الحكاية أقول لا تقاموا في غلو الكعب في الإمام الأوالي عز الماء في سحر الليالي يروم العزة ثم تنام ليلا يغوص السهر من ثلاث التعالي وغاب الأولى من غير كثير وقد أمة في ثلاث معالي وذاك يتوقع على إذني في راية رنقة ina ɗauka wajen malamai ka zo da fikire kuma ka raya dare wajen karatun da biyu na da cewa a hadisi na fahimta a fahimta idan kai kai ka gane kara tattabawa in kai kai ka kasa tuna mai malam ya fita rufe kai alwala kai na fi kara ka biyu kai istighfari ta kubu ka ke bude littafin sai Allah ya fita yi ka ku ne sai ke tafiya yake kada ka kai kana addu'a kai sai Allah ya alƙa shi ba ka sai da ka da kuma ya samu ilimi a wahala ya ta an je ce ya ce shi ba tare da wahala ba ina ba ku kanka lokaci amma mun da fiko da yake bukatan ne ba da nazari da surfin tunani kafin mutane shi ne da wahala yadda aka tsara ne da cikin da ba an tsara su ya sha wahala ne kafin tunani kawai an tsara su da su shafi daya da dauki matsalolin da za a fage su ya fi shafi ashirin masu mutane amma in kai ka karanta ta dunkule su a wayannan wurare sannan abu da garfi su ba duk kokarin mutum ya haɗa da addu'a saboda in Allah ta'ala bai maka bai ba kuma ba za ka yi Allah bai ci da kuma zai yi ta hawla wala quwwata da billahi Allah ya fara ku da cikin Allah idan lam yakun ma'aunun min Allah lil fa awwalu ma yaji alaihi shahadu idan Allah bai taimake ka ba wanda kake yi da kokarin kokarin kuma shi zai shi zai saka kauce hanya sai ka wuce gona da iri wajen kokari sai ka je ka kauce hanya amma in ka je baje ga sai ka tsora ta daidai ka tsora ta daidai amma ka kuma da yake man yuri shi za ku biye kare yau ku ko fice wata Allah yake yi alkhairi ke fahimta shi addini sai ya ce anal inna ma anal qasimu inna ma ana qasimun wa ku yu'i Kini ne mai rabu ilmin Allah shi ke bayarwa sai sai Allah ya bai ka kuma akwai mauhiba a cikin ilimi farko kokarin ka ka gane ka yi fiyi ka buka ka kake yin kuce a karshe sai Allah ya ka yiwuwar wani da ganewa a kan kala sai ka yi wata da ka iya rikewa ko ka ko awa ɗaya za ka iya gane shi karke shi Allah ta ala maka baiwan yi kenan idan Allah ba da ni shi mai bada ilimin Allah shine mai bayarwa Allah ya ce ka Allah ta'ala sai ka tashi ka a cikin kirare. يبقل يوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي فوفقني إذا كافي لعلم وتنفجني إذا كنت المعالي جناب ربك أتكارينا سبحانه وتعالى يا أبي سبحانه وتعالى يا الله لا تحتني إن صلو إلي من كريم نقول له أنا أتعاك لا ينجل من إذن إن صحام الشابي سجعي لا بسي والله تلاهي بصلو إن الله يبقى سيما غير التكاري إلي من تكيس الشباب تكاري شيء amma ka zaki ba ka shi kenan imam shafi'i ya ce annahu ma yuqamu at-tashrati wa an yakun baita du'a min hadhihi ash-shi'ri laysa min al-qaswan anna layaliyan تمر بلا علم وتصف من عمري idan muka zo da ji so da in kuma da dare shi ta je ke ta kuka yana ta kuka Allah ya bani ilimi sai zuwa a tsara bane dare ne wuce a samu wani abu na ilimi ba Allah ya bani ilimi yana kuka yana cike a kan ilimi Allah ta'ala ya kai shi matsayin wannan har ya zama komai aka yi kashi ba yana iya haddacewa har ya san kololuwa da shugaba addini kai yanzu idan ka dage din ubangiji ta ala zai baka Allah ba ta zarta aikin masu aiki in kai kokari wallahi za ka kawo ilimin fikihu ko Allah ta'ala ya tusa kashi a kuma da ba a littafin kawai ba ya zama duk inda kake kamar da imamu shafi yake cewa ni ma'i حيث لا يموت ينقعني تدريبي أعود أولى بطن صندوق إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق shiri bina yana tare da ni ne ba yana cikin kwaci ba ne ta a kwaci ake sa ne tafai kuma yanzu ba yana cikin kwaci ba ne ta ga malami ya cera kanta ya ci falo ba kuma ya karanta ba ne yanzu abin da ta tare da ba galibi a zo muke yi kawai ka kaji ka yado da ba ta ba je ba wai ka shi ajza'u jisaru mujalladatu wa ba ba ka da je da ba ta ba to idan ka kace ni ilimi na ba yana ka ba yana kirki na ne al-ilmu hawahu da ma hawahu da ilimi abin da ke biye karo ba abin da kai ka karo ba su kare da tabiyan kai ba ba ko ka yi ba ba babu wani abu ya ce to ni in ina gida ma ilimi na ina gida in ina kai kuma ma ilimi na ina kaka ko a kan hajji a kan kai shi baka ilimi duk inda ka same shi zai kaka wanda shi ne malami na haƙi na shi kuma ta tambaye shi wata sauka ta kai za ku kuma ta na bincike abin da ya tambaye shi ya ji ya duba kaga ilimi yana cikin littattafai ne kenan wannan ma ba kokari ne a bisa irin wanda tsari da abubuwa suka suka suka lalace ko haka muna fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya kara mana himma ya kara mu kokari mu samu mu fahimci su dan daidai gurgudu ko da ba mu san irin mutum da ya zama ba tashabbu an takunu bi sawm idan takunu ala rijal lahu sai mutumi koyi da su ko da mu samu wato ainihin irin nasu ba sai ta za ta tara mu fahimta Kara mana imani da tsoron Allah suka shirya wannan abu gani da ta ya saka musu alkhairi musamman wannan kan ta ibadur rahman kuma shi jami'in da matsalolin suka rashid Allah ta'ala ya tsaka masa da alkhairi da kuma da Dr. da ta ta ta'ala ko ko kana ne to sabu kaza Allah ya tsaka masa da alkhairi har gidaje take ne a yau da yake da bukatar Allah da zai da yi karatu a wannan wuri ko an yi wata nifa eh za ki tafi ana tafi biya da Allah ta'ala ya kaddara kuma da zo shi Allah ta ya damu a cikin da gabata Allah ya tsaka wa da alkhairi صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ala, الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله wani gaskiya ne ne hukunci shirin kuskura saboda yana kama ne wani abu shan haramun ne lokacin magani ne akwai maganin da baya kama yin kuma yana irin wannan aikin da zai yi maka duk da ya fi ba yi ta bukwa zai yi wai har sai an dauko shi daga inda ya an dawo da shi gida ba da ma ya san su wanda bai halatta ku ya sha ba kala kuma ce in Allah halami shi an shi shi fi sallama alaiha Allah bai sanya wa wannan ba ta ba ko da bai sanya ta cikin abin da ya haramta musu abin da ya bai ba shi kai ya zama magani yanzu misali mu yi misali da wanda ba kai laran Aisha ko ba zai kura ne ka ta kai ko ya ce maye har yanzu cuta ya zama ba maye ba can ne sama ka sha abin da zai sa na cewa wani wasu yana sa su maye wasu sa su sai abu yana sa ma a shi a yi mun yi misali shi a idan kuma ke kasan kai ba za ta sa ma maye wani kuma ya kuma za ta sa shi to kai ko ke kasan ne samun ne ba ka ta giya ne ba za ka mutane su ji tsoron kasa daina sa kansu cikin wani garin a shi ne bi magani wanda su zai bukata ne ta lafiya kake ka da tsara hankali da garin neman lafiya kana kawai wannan tambaya da ina ji da ya kawo ne kawai yawa ana cewa mata shekara biyar biyar take yi yana kura ta abu ko shekara biyar biyar cikin haske ta ce ta yi shekara goma sha biyar yi da Wannan wani sangini ta zace wani kan da da ta kafa da an kuci da kafa bayan jana'i da kake shekara biyar biyar da yi an abun nan an aure ta suna shekara sha biyar ta fara al'ada kenan suna shi shekara ta sa uku ba zai al'ada shekara arba'in da biyar sau kuma shida shekara sittin sai da mutum kare ke da shekara al'ada da ya kare in an kuma haka ita ta cikin masu yin al'ada ta amma idan al'adar da ya sauke an sai shekara ba a san sababin su ba muka ce da aure a in ta har bayan shekara biyar din ta haihu kuma yanzu matan da muka ce za ta yi shekara za ta yi wata tara ta jira sun ba a san sababin su ba sai ta yi ita kuma wata uku ko da za ta yi wata goma sha ɗaya a wata na sha biyu sai al'ada ya sauka ba za ta ce ɗaya ko da za ta kuma cikin shekara biyu kaga na shawara je ga irin mutar matan ka ce ka kashe auren ta yi mutu ina ta ce ka kashe auren ta yi mutu ta ba mijinta kamar sani akwai masu wata shida shida akwai wata uku uku wata biyu biyu ko shekara ana samun irin wannan kuma galibi ba ta in ka ta al'ada da wuri ba ta yi wa yana tura ta yi ko cewa shekara biyar biyar ina da yayin ko ne koyo da amma dai ko kai koyon ba kai ko da shi ne Oh. ba muna fatan ubangiji ta'ala ya baka wani kari wannan jaraba da kuke da shi Allah ya kare kare wannan Allah ba ku fita da kare a ah, dan musamman da ba da hakuri ba na rike ko ko hawa ne da hankali a sa'adi minti hamsin da biyar ne kuma na lafiya mana ke kai ba da hakuri ina ji mun taɓa yin irin wannan da ta masu da mun fara magana a kan jikofin shugaba na gari muka ga lokaci ya abu nan muka kai karfe goma ina ji matan da muka yi ta lura to yanzu kawai da yin an gaishe mu na shiru ta fi ci karfe muka kawai za ka yi awa ne eh, kuma bai da bayi shi ke nan kuma binci a cikin wasu da biyar sai tare ya duba kan yi wannan ne da sauran zuwa nan, a cikin cikin da biyar sai kuma ba kuma abin da ya kamata ka ba zai ga kan tattan ya yawa ba ba da barkin da kai yin da kake ta kai muna fata Allah ta'ala ya kuma mana tsari gaba daya akwai malamai da suka wasu malam ada albani da su malam garba tsokai da shugabanan injiniya salisu shi ma ya zo ga malam ahmad wanda ya zo daga amerika da zule-zule da sauran da ya yi malamai wanda wata da wasu ba an wasu ba kuma ka kuna su ba sun zo ne domin su nuna muhimmanci wani tattara da kuma darasin ka darasin labar da kuma zamanin yin kamfai na raba kwarsu da su na muku addu'a Allah ya saka da kai akwai ala adam da kuro malami na kuskure da na rubutun da zubar ya maka ba na haka da yana nan yana da na zauna da tuna cewa na kwanci ba sai aka cewa ina shigowa nan ba akwai su mala adam mai wura kuma da Allah ya saka musu da kai lokacin da muka zo da tare da kwaye da muke karatu Allah ya saka mu da Allah ya saka mu da kai